ga wa'in da ya kamata mai faɗa da su ga abin da ya kamata mai kishi kaza sai dai kowa ya san asali ya san tarihi ban san tarihi mara amfani cikin da an kasan tarihi ne ya zama an yi wani abu wani abu ku dauko mana wa kada amara Allah ta'ala wasu Allah ya umarci tawagasa wanda suka je masa ziyara wa hujjaji baitihi su ne wabduhu hum hujjaji baitihi bi an yastaghfiruhu su neme shi gafara a akiba menene ifadatihi kun san maganan ina ta taso tun daga wane ne ana magana idan ka je ka yadda da ibada ka ko yana nuna ibada ka babu ibada ce ka bautawa ibada ta zama azaba a gare ka a kan haka ka taso ga fitar ka za su muna kan abin da muke kantawa ga yanzu ka in ji ibada sai kai ibada ka ji daɗin ta ka ɗauka kai ka yi ƙoƙari a cikin ta to wannan ibada azaba ta gare ka dole kai ibada ka gama ka fi kowa karyowa ka fi kowa tsorata ka fi kowa nuna da ƙasar ka kaman baka yi komai ba amma kana mutakabbiri za ka ibada kana ga kayi kokari kayi wa Allah kokari ka dubi ba mai raka ɗari uku raka ɗari ko ya kama demo sai jijjiga shi sosai jijjiga wata jijjiga ya ce wallahi ba zan yi da ke bare algungu ba munafuka makiyar Allah kin cuce ni yamma fin ƙarfin ki ne Hirana in kaje in kaje zan kwan na tamanin da biyar. Haɗewa. In kai ɗaya ne da ke kamata. In kai ɗaya kila sai kai sati kana ƙasa ce ɗaya fi ƙarfinka. To kuma me za ka ce mutane? Kaga ana neman munafiki. Ba munafiki mai kin addinin musulunci ba. Wannan dai irin wannan ma na amali ɗin da dole daga kanan a ciki. in ana neman malalaci to kai ne in ana neman koma baya mai faɗin abin da za baya aikatawa kai ne ni ne to na da kyau ka dinga gyara ka ce har da kai gaskiya ne hasali ba ni ne gaba kila da na gyara da kun gyara hmm? ka ji shi na su ike da ba ɗaya ba bai ji abin dagewa kamar an ce masa ana neman hujjar da abu kiri-kiri ba kai ba kuma yawa cewa Allah ya yi wa wani yayansa cikawa na bukata rashe cikin du'a'i maza lokacin ayi masa du'a'i da a masa du'a'i yanzu kuma kowa yi du'a'in hakika lokacin da ya zama shi kaɗai ba du'a'in ganin ido ba du'a du'a'in ganin ido shine yanzu ganin ido babu yadda za a yi ga wanda aka yi mutuwa ba za ka yi masa du'a'i ba za ka yi amin da abun nan ba amma ya zama abun ya shige ka har ka koma gefe kana masa du'a'i a inda da kai du'a'i mata kun ji magana to a sa shi cikin du'a'i Allah ya gafarta masa ya yafe masa ya yi albarka wa bayansa ya yi kuma albarka wa gaban shi ya karfi ayyukansa ya yafe kurakuransa ya rufe asiri kuma ya haɓaka masa ayyukansa na lada mu ma haka Allah ka karbiya in mu gaba ɗaya na'am saboda muna magana ne karatun sai an ɗauke shi daga farko in ba haka ba kawai da mutum baccin zai je yayi in ya zo kawai sai a rora menene menene menene amma da ake mutum na tare da karatun a kansa ne ake magana kusan karatun mu na to na biyu kenan ko na biyu ne amma dai karatun daga baya can ya ɗauko amma dai na biyu ne shi ne aka shiga karatun gadan gadan wa gada amara Allah ta'ala wadda wa hujjaju bai hujjaja baitihi bi an yastaghfiru kaga mai neman gafara ai mai laifi ne gafa ka je ka tsaya a harfa ka shiga cikin waɗanda ake cewa an masu gafara Allah zai yi irin wata kyauta ran nan ga shi kai kana da e eh, babu shakka da kaje ba hira kai ba da kaje aikin hajjin kayi kukan da baka taɓa yin sa ba a duniya kai hajjin ba sai dai hajji ko alaji amma ka ga mutum a aikin hajji tsoho ga ina kuka da hawayensa sai dai hira sai dai dariya malami wanda ya san addini da ya tsaya abun koyi ina ka sai dai ka da malami an tafi bara za mu je mu gaida da wani mu je ga sanata wani ina wuri kaza da sarki wani na wuri kaza a wurin akwai sauƙin ganin sarakuna can za ka iske malami je ga sarkin zari abu ne mai sauƙin ya je can mu ne kaza kaza mun zo gaishe kuma da ba dama su gaishe shi bai san ɗebo ɗan riyaloli ba su dun daga nan sun gama hajji a yi ta za ka ga almajira almajiran nan ana kai hajji a duk gifta za a iya ji dukkan rigansa da ƙuben sama da maura su mu mun je mun shiga cikin irin wannan tinki an yi watanni sau ɗaya wani yaro yi mana irin wata gaisuwa aikansa sani yanzu na faɗi sarkin kwamfan sarki ne zai hannu yana ɗan yaro aka ɗora shi daga yi eh, daga shi sai su waita fa ana ranka da daga ya shi ka ɗan ƙaramin yaro ko gaishe kan bai dace da shi ba to ba ma wannan ba wanda ke shugaba na tsige zai fa adda iga ta ba ranka da sai kaza kaza kaza wannan malam Ahmadu kenan shi rin da yake shi ka yi ba in Allah ya dabarin sake yawo da kai ba garin Makka kai har abada hmm? shi iya da kasan su irin wannan yanzu wannan ya tuɓe ya tsaya daga shi sai su waita ya zai zama a shi wani tsawon haka daga ba ma zama sa rashin waita na laifi ba da akwai zafi da mai haka ba menene ba amma yadda ka ga tsofaffi na fasuwa gare shi manyan malaman shugaban malamai ya je ya faɗi a gabansa bai faɗi ba lokacin tun da kan hanya yake amma sai da yi haka sannan ana nuna ni ga wannan wane kenan ina eh, kokari ina menene na ji kamar daidai daidai ba zan kunne ta shi ba amma san ba kan an to yaushe ne ma mu ji hajjin hajjin mu zai kawar mana da abin da zai kawar mana a gafale muke gaba da wanda ije yi hajjin gaske ya tsaya da yamma din nan ya roƙi Allah da cikakken lokaci yi kuka yi kuka akan al'amarin da ke gaban shi wala in ya dawo zai dawo ne da ba. da wanda ya dawo da annashi wasa inda kawai yanzu don za ka je aikin hajji na son kaje ka yi kallo amma ina son in kaje ka auna abun da ka karanta da irin aikin hajji da ake yi shi ake yi sai an ce ma za ku jira jika ce hmm, Allah ya karbi wacce na yi amma ne ka ishe ni وقد أمر الله تعالى وفده وهجاج بيته بأن يستغفروه أي بإفادتهم من عرفات الباب وهو أجل المواقف وأفضلها tabakin da mutum yana dinnan wanda dan sha gaya muku shi ku rabbata karatun anan yace me yazo yace shi sai ya sa ta ayi anan gurin shi mai gidan nashi an ba shi labarin matsalacin abokinsa ya ba shi labari zai ya sa tayar ta ce ah, kai haƙuri ba mu zo kan tayar ba yake a siyasa shi mai mutumin nasa yake ka ga shi kuɗi na ce na ƙi in na karɓi kuɗin na je ban sa tayar ba na ce ƙofofi bi muke so ka gaya wa mai gidanka ƙofofi wannan ƙofofin suna da tsada saboda a ainihin a sa mai ƙofofin su ne nake bukata yi ce a a shi ta hari ce zai sa amma ka karɓi kuɗin ka je kai ƙofofi na ce a a gaskiya ba zan karɓa ba saboda in tsautsayi ya dawo fa je ya samu wancan mutumin da ce na ba da kuɗi a yi tayar aka juya in ce musu ƙofofi na da tayar din sannan ga za su yarda da ni a ga musifa za ka jami sai na ce Allah ya saka masa da alheri sai ba ta zaka masa du'ai ai duk duniya an yi du'ai na samun shi ba ana wa ibadullahi salihin assalamu alaina ba da ba abun dariya ne ba mala rubuwa ne shi ne fa malamin sa na karshe. yake ɗaure da irin wannan Ba bayan halaka shi ba shi ne mai wannan ɗai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to da shi a ciki don ka ko kai masa du'ai ko ka kai masa du'ai duk duniya na masa du'ai shi salihin muka dinga tatan baki da mutumin nan shine ya zai shi ce sai dai zai kawo to shi fake ya sa kaya da hannu da kana ya fara kawo sai yana tarawa shi da ya kawo ya dinga tarawa yana tarawa sai Allah ya masa cikawa sai kenan daga nan magana ta kare da ba ni ba zan a sa mana tayil ba sai na ga matsala wahal me yake wa huwa ajallul mawaqifi arfa وأفضلها فقال يعني تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يكون قرارو دقا عرفة وأنبشي الله نان مشعر الحرام shan ba abun da bai gaya mana ba kan mashalar da daidai wurin da menene abun da واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وأنا لوكة مسلم جماعة الله ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله هنا محل الشاهد إن الله غفور رحيم وقال تعالى والمستكثرين بالأسحار هكذا أنا أقول مثلا mutanen nan kiyamun laili suka kwana amma lokacin sahur sai su tsora astaghfirullah astaghfirullah kaga kiyamun lailin da suka yi dinnan ba su dauke shi baki goma ba ba sa gane sun yi daidai ba sa gane sun yi kokari hmm? to shi ne aka ce to ɓatacce ne da shi san shi in za ka ɗauka anna kulla ta'ati rabita binka fa hiya alayka la laka ya za a yi denawa za ka yi denawa zan yi dole mu yadda na kasa su muke don mu dinga kallon ni'imar Allah a kanmu ba za mu kalli abin da muka yi kai mu kalli abin da muka ne muka yi a kwatanta abin da kai wa Allah da ni'imar da Allah ya قال الحسن رضي الله عنه مد الصلاة إلى السهر سن أوي تصلى حظوة ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة كنا استغفر ثلاثة كذا أنجم صلى أنجم إبادة بينكم أن maimakon إبادة إبادة yakan ƙare da aftaka shine farko bayan sallaba. Tun da kala Allahuma an ta salamu wa minka salam ta fara kaya, darjala, wal eke Wa amma rahul nahu nan Allah ya umarce shi bin istagfami ba da adarin risala. baya ganin yayi yi ƙoƙari, ba ganin yayi aiki, ya gama isar da saƙofa ya gama. an gama ha Allah ya ce an gama ko ya isa kuma ya cika addini ya cika kuma ka isar wal qiyamu bima alaihi min abaiha da tsayuwar abin da ya wajaba kansa nan na wahalhalu wa qada'i fardil hajji wal jihadi duk ya zartar wa qataraba ajaluhu ajali ya kusa mutuwa ta matso fa qala fi akhir ba unzila alaihi إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هم يأكل متعني صدقاني سنية آه فسبح بس بحمد ربك واستغفره كدينك تسبيحي godiya ga Ubangijinka ka neme سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي شيني ركوع شيني سجدة يا هات أسبي سبحانك جا حمد جا غفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أسجدة دا ركوع دا قوة لوكتي شي ذاك دي أنا نيمان غفرة شيني محل شيء إنه كان توابا نعم لا in mutum bai gane wannan ba to me zai gane a zai zai gane shi har mutum nan bai ga yadda za ta yi ya zai duk wannan maganar da ba ka san yadda za yi ba to sai kam to da ma za a ce a yi ma sallar janaza ya fi alheri to an ma an ma sallar janaza ai ma baka cancanci sallar janaza an gama kila kana da tambayar ha sittin إيه. ومن النصوص التي جاء الأمر فيها أمرني يزوء أسكنسو بالإحسان إلى العرق قال الله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إتما إسما إيسار واليتامى كذلك الرأي والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل مع الشاهد وما ملكت أيمانكم شن أبايك على من بياني ملكت أيمانكم دبو في بدنك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله بيسن دون ما يتاك أما ميفاريا وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته برا نادى أبو إنشنسا نادى تفاقنسا لا يكلف من العمل بعد قرى مسائك إلا ما يطيق وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bayin nan da ke hannuwanku ikhwanaku yan uwanku ne tun da dai ba zai abin nan ba ko tafi da shi waje ikhwanukum yan uwanku ne khawalakum haka Allah ya mallakar da su gare ku ja'alahumullahu ta aidikum aidikum Allah ya sanya su karkashin hannuwan wa man ja'ala Allahu asahu ta'ata yadi wanda Allah ya sanya masa dan uwansa karkashin sa karkashin hannunsa waliyatu yut'imhu mimma ya kulu ya ciyar da shi daga abin da yake ci waliyul bisru mimma yalbasu ya tufatar da shi daga tufan da yake sawa wala yukallifuhu min amali. bai dora masa aiki na ya galibu fa in kallafahu ma ya galibuhu in ya dora masa abin da ya fi sa fali fali yu'inhu alaihi وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يحكه أو لقمه وإن, ك... وإن كفارته أن يعتقه duk wanda يدو كباوان bawansa يا ya masa kuma bai aikata abun ba bayan yayi masa haddi ya gano bai yi ba aula tsamahu ko ya mare shi fa inna kaffaratahu kafara sashi ne an yi atika rashin